cikin wata sanarwar da ya bada kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar katsina asp sadiq aliyu abubakar ya tabbatar da aukuwar wannan lamari cikin wata sanarwar da ya raba manema labarai game da wannan batu na garkuwa da 'yan matan jami'ar inda ya ce an kama wani mutum da ake zargi da baiwa 'yan ta'adda bayanai na sirri kana kuma an kama wasu da dama da ake zargi suna da hannu wajen sata da kuma yin garkuwa da waɗannan ɗalibai wanda aka su mata ne yanzu haka dai a cewarsa ana nan dai ana ana ci gaba da bincike game da musabbabin wannan lamari da waɗanda ke da hannu a ciki Shi dai wannan al'amari wanda ya faru da misalin karfe biyu da na daren da ya gabata wato talatin nan da asibahi, 'yan bindiga ne suka kai samame a gidan kwanan ɗaliban da ke bayan wata makaranta a garin dutsen ma mai suna Mariamo a jere. Gidan dai na haya ne na ƙashin kai wanda ɗalibai suka je suka nema kamar da yadda shi jami'in watsa labarai na jami'ar Malam Habibu ya bayyana mani a hirar da muka yi da shi. bai yaya wannan al'amari eh, ya faru ne da ɗan ƙarin bayani muna son tabbaci ne. Ito eh, yau dai mun tashi da wannan iftila'i a makaranta amma ainihi abin da ya faru ba ɗakunan ɗaliban university campus ba ne. irin ɗakuna ne da ɗalibai ke zuwa ke kama a wajen campus private residential dan kashin kansu eh, wanda irin eh, gidaje da ɗalibai ke kamawa eh. ba designated campus ba ne na makaranta sai kuma dai a halin yanzu dai duk wani abu da ake yi ana kokari ko makaranta na yi tare da jami'an tsaro a tabbatar da an fito da abin da zai ce maka a yanzu kenan. malam Habibu jami'in watsa labarai na jami'ar gwamnatin tarayya ta Dutsun ma. in dai ba a manta ba duka-duka bai wuce makonni biyu ba da 'yan ta'adda suka kai irin wannan samame a gidan kwanan ɗalibai na ƙashin kai da ba na jami'a ba suka yi awon gaba da ɗalibai mata masu ɗanbin yawa da ba a tantance adadinsu ba ya zuwa yanzu ba wajibi dai a ƙara sa ido da ɗaukan matakan da suka dace na hana aukuwar irin waɗannan abubuwa nan gaba kada ya dakushe yunkurin ilimin mata a ƙasar nan. Sashen abin malafashi murai Amurka daga Katsina, Najeriya.